إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce wa talata muna 29 ga watan rabiul awwal hijira 1444 na manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna 25 ga watan goma shekara ta 2022 a yau za mu yi darasi na 111 a wannan littafi mai albarka lu'luwar marjan fi matafaka alaihi shekhan in ba ku manta ba muna cin kitabul hajj za mu tashi babi na talatin da tara, inda mawallafi ya ce babu su hibabin ramli a ramani filtawafi wal'umra um-, wa filtawafi al'awwal filhaj babin da zai bayani a kan mustahabbancin sassarfa wurin yin tsawafi ana nufin tsawafi na hajji ko kuma tsawafi na umara wa filtawafi al'awwal filhaj ana yin sa ne a ɗawafin farko na haji haka yi babin sai zai kama na hadisan da suke alaka da babin hadisi na 794 hadisun na umara radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يقب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا قاف بين الصفا والمروة أخرجه البخاري حديث عبد الله بن عمر الله تعالى مصير دا الله تعالى مصير دا yace lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza tafa bil baiti at-tawaf al-awwal idan ya tawafi a ɗakin Allah shine tawafi na farko za a iya cewa tsawakul kudum ko tsawakul umara to inda ya wannan ya kubbo tsalata ta tsawakul yakan yi sassarfa a kewaye uku kewaye na ɗaya na biyu na uku da yakan yi su da sassarfa wayamci arba'atan sannan kewaye hudu su kuma da tafiya kewaye kinan na hudu na biyar na shida da na bakwai su kuma yakan tafi ne normal tafiya wacce take ba ta sarfa ba wa annahu kana yas'a batana al-masil idza tafa bayna safa wal marwa har wa yau annabi yakan yi tafiya mai ka cewa gudu sa'a shine tafiya mai sauri sauri mai yawan gaske to yakan yi idan yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa to a al masil makwaranyar ruwa da take tsakanin dutsen safa da marwa ɗin da can wani kwari ne wurin da ruwa ke bi amma yanzu kila ba za ka ga wannan batsarin masu ɗin ba to a da makwaran ya ce ta ruwa to ya zo wurin ya kan ruga da gudu sai ya tsallake ya wuce wannan kwarin sai kuma ya tafi normal shine ya tsa yana yin tafiya ta gudu ba wai tafiya sassarfa irin wancan ba domin sassarfa sunan taraman sannan kuma sunan tafiya mashi da larabci amma sa'ayu shine tafiya malam albani shi cewa ma ka fanfala da gudu iya karfin gudunka in ka je ka karanta bayanin da ya akan hajji to wannan hadisin shine madogara wannan hadisin abdullahi dan umar wa annahu kana yas'a بدن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة وانا حديث أخرجه البخاري كتاب الحج باب من طاف بالبيت إذا قدم إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته haka bukari ya kulla babi ce babin da zai bayani akan wanda ya tsawafi a ɗakin Allah ya zo makka ina ana nufin tsawafin kudum ko gabanin ya koma gidansa da ya sauka a makka kenan to lallai ya yi ya yi wato sa'ai ko ya yi tawafi sassarfa kewaye uku sannan ya yi tafiya normal kewaye hudu sannan idan kuma umara ce to je sa'ai bayan safa wal marwa nan kuma yi je tsakiya nan ya gudu haka bukari ya kulla albabi ya kai wannan hadisin can sai hadisin mana 795 حديث من عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم هما يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواق الثلاثة وأن يمشوا بين ما بين الركنين ولم يمنعه an ya'murahum an yarmulul ashwada kullaha illa al-ibqa'a alaihim akhrajahu al-bukhari hadisi abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda yace annabi su manzo sallallahu ya zo ko ya iso makka kenan da shi da sahabbansa faƙalar mashirikuna ya mashirikai suka ce innahu alaikum shi gashi nan fa ya iso garin ku ya zo maku wa qad hana humma yathrib wato zazzaɓin nan na Madina ya rauna nasu duk sun zo sun rame saboda haka ga su nan ku zo ku gansu wadda na ya zo kenan zai umarci kaza fa na biyu. sallallahu alaihi wasallam an yarmulu al-ashwaq da talata. da na ya ji wannan sai umarci sahabbai da su yi sassarfa a kewaye uku sassarfa alama ce ta ne alama ce ta karfi da kamar da karfi wanda yake lallafawa ina zai iya maka sassarfa ita sassarfa ba famfala za ke da gudu ba ko ba tafiya za ke a hankali ba tafiya ce wato ainihin taƙarubul kuɗa kuma kana yi sosai ana ga alama karfi a jikinka shi ya sa ma can baya muka za a fitar da kafada nan kaga fitar da kafada mai ake so a nuna alamar kwanji wannan ramar da suke tsammanin kamar zazzabin madina ya sa su sun rame wannan ramar ba komai ba ce duk da ita akwai karfi a jikinsu kuma ga karfin imani to shi ne a wannan lokacin sai ya umarce su su yi sassarfa a kewaye uku wa an yamshu ma bainar rukunai sannan kuma su yi tafiya tsakanin rukuni biyu kaba tana da wannan rukunai kenan guda hudu tana da kwanoni guda hudu kaba to a wannan hadisin wanda wasu sun ce mansuhi ne an shafe shi wannan maganar daidai nan wurin ta abdullahi na ba zai cewa an yamshu ma bainar rukunai yi tafiya kamar ka iya cewa nan ne hajarul aswad daga na ake fara tsawaki kuna ba don sun taho suna tsarfa sun zo nan sai su daina su yi tafiya zuwa nan shi ne wannan da tsakanin wannan wannan kusurwa zuwa wannan daga nan kuma su yi tsarfa zuwa nan wato nan ne rukunin lemani yake nan ma jiki zuwa nan daga nan amma a nan inda wato hijiri ismail yake kenan to nan wurin su tafi noma malamai suka ce sada suka gangaro sun gangaro ne ta wajen hajarar aswad su zo su ga sahabbai ya suke yara masu yaya kanjama su nan suka zo suna kallo saboda haka in sun kewaya ta nan ba sa ganin su to su tafi a hankali kun gani su tafiya normal in sun kewayo inda za su gansu, ba su gaba da sassarfa a wannan lafazin hadisin abin da yake nunawa kenan saka ce wa lam yamna'ahu an ya amurahum an yarmulul ashwaqa kullaha manzo sallallahu ba abin da ya hana shi ya umarce su yi su yi sassarfa a dukkan kewayen bakwai illal ibqa alaihim sai tausasawa da tausayi a gare su yana ganin yace duk bakwan za su sassarfa akwai gajiya shi yasa tausasawa irin ta manzo sai ya ce su yi guda uku kawai wannan lafazin da cewa in sun zo nan masu tafi a hankali a ukun sannan saura su yi malamai sun ce wannan mansuhi ne wannan magana ta bila'i ɗan abbas dan duk abin da aka tabbatar a hadisai manzo sallan kun san ya zo ya umara daban-daban kuma ya zo ya yi hajjinsa ta ban kwana kuma ya yi wannan kewayen duk da sassarfa guda uku to ka aka ce aka ce wannan magana suka ce wacce ta zo daga baya kewaye guda uku duka a kewayen ake har a wannan rukunai ne in an kewaye wannan hijir isma'il ana kewayewa ana sassarfa sai ka dawo nan kayi uku musana ne daga nan za kuma ka mai da ka faɗa ka karfi kuma ka ci gaba da tafiya normal sai ka kewaya hudu shi ne ka gama ɗawaci kun gane wannan lafazin kinan ashe nan akwai annabi sallallahu kullum yakan tausasa masa habbansa wannan lafazin cewa ba dan yana ma tausasa masu ba to da ya umarce su duk bakwai din ma su yi amma bai umarce su ba to da haka har yanzu haka yake a matsayin koyi da manzo uku ake yi a tawaful kudu ko ka ce tawaful umra ko kuma tsawafin da mutum ya taho in ma hajjin ce akwai inda zai zama koma tsawafin ifada ɗin ne kila ka yi sassarfa misali kamar ina kila ifraji za ka yi kuma ka iso makka ranar da take rana ce kila ma ranar za a tafi arfa me ya kamata ka yi arfa za ka tunkara ba za ka taho maka ka ce bari ka zo ka yi tsawafin kudin ba arfa za ka tunkara ka tafi a gama tsaye arfa a dawo muzdalifa mina a zo a jifa sannan sai ka zo ka tsawafin ka to anan zai iya zama tsawafin ka da wannan sassarfa din shi ma kuna ganewa da kyau in ba haka ba to ana yin sassarfa ne a tsawafin kudu sanda ka zo makka ko kuma tsawafin kumara sanda za ka shigo kai kun fahimta da kyau hadisin mu wannan bukari ya kawo cikin kitabul hajj babu kaifa kana bada ramali arramal mimun din nan fata ake mata arramalu domin ka ce arramlu kai memun ya zama mai kenan ya shi kina rairayi shine ramlu amma arramalu shine waccan kalmar akhab wato alkhababu kenan wannan sassafa sai hadisin mu na 796 hadisun ibn abbas radiyallahu anhu ma qala إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته أخرجه البخاري لله دان عباس الله قال مصير ده يتي أي كتي منذ صلى الله عليه وسلم ياي سرسرفاني a wannan kewaye وزن تواكي ya wajen tawaki da famfala wadda ya a wannan kwari da yake tsakanin safa da marwa wannan yayi ne domin ya nuna ma mushrikai ƙarfi dan ya nuna ma mushrikai ko da suka je Madina suka yi hijira wannan zaman Madinan bai rage masu ƙarfinsu ba sannan kuma ga ƙarfin imani haɗe ga ƙarfin zuciya ga kuma ƙarfin jiki wannan huma ta Madina zazzabin Madina suka sha duk da shi dai suna da ƙarfi a jikin shi yasa sai annabi ya ce si wannan sassarfa can kuma su yi gudu tsakanin safa da marwa wannan kwarin wanda a yau babu shi an cike shi ba za su gan shi ba amma dai sunan tana nan sai an yi wannan hadisi shi ma karjahul bukhari kitabul hajj babu ma ja'a fi sa'i bainas safa wal marwa bayanin da ya zo cewa a yi gudu tsakanin safa da marwa a wannan kwarin, in an gangaro shi kafin a wuce to a yi gudu kaga kenan ana cewa sa'ayu bayyana safa wal marwa a wani wurin ana cewa tawaf bayyana safa wal marwa duka ana masu wannan sunan amma tawafi ana yi ne a ɗakin Ka'aba sa'ayi kuma bayyana safa wal marwa an gani. sai babin muna na 40 babu istihbab istilamil rukunaini al-yamaniyaini fi tawafi duna rukunaini al-akharaini babin da zai bayani akan mustahabbancin taba zuwa wato rukunai guda biyu wanda ake kiran su rukunul yamani hajarul aswal ake nufi da kuma rukunin yamani yana nan shi ake fara isa kwana wancan sannan a wato hajarul aswal yake wannan babin zai mana bayani akan mustahabbanci ne ka taba su in tabawa za ta yi sannan kuma a yayin yin tawafin ka amma duna rukunai ne banda waɗannan biyan su ba za ka taba su ba balle duka ka'aban ka duka ta tattaba duka ta tattaba ta a wannan ba a ce ba waɗannan ne wannan ne kamar da zamu ji gaba ake so in ka zo ka taba shi ka sumbance shi kuma da hali ka sa goshinka a kai duka ana iya yi a wannan shi ko wannan taba shi kawai ake yi ba a sumbanta shi an gane inda hali ka taɓa in babu shi kenan kawai ka wuce ko nuna da hannu ba a yi shi ko wannan da hali ka taba ka sumbanta kamar sa goshinka a kai in babu hali shine aka ce kai ishara da hannunka bismillah Allahu akbar zaka fara tsawafi kenan sai ka nuna shi shi kenan kai kabbara ka wuce ana magana hali saboda cinkoso na tsawafi in ka ce don ka ji wannan karatun dole sai ka yi to kila ka je ka taka mutane a taka suka cutar da su ko su mutsutsu kuma na ji haramun ne a wurin domin ga babin abin da muka ji babu istihbabi ba ta ke babu wushuri ba wajibi dole sai ka a haddi ne aiki ne na lada inda hali ka yi in babu zai zama yin zai kai cutar da wani ko aikata aikin haramun kyale shi muna fata kun gani sai kawo hadisai guda biyu karkashin babin hadisi na 797 حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمها أخرجه البخاري عبد الله بن عمر كن سان شي dai Allah ya kara masa yarda hada sai ce ma taraktu ma taraktu ila mahadain rukunain ban taba barin taba waɗannan wato kusurwoyi ko kwanoni guda biyu ba fi shiddatin a yanayi na tsanani wala raka ballantana ku wanda ake da sauki ba cunkoso ba kuma kenan mun zura aiki rasulallah da Salimu ha kansar da na ga manzo ya taɓa su wannan ma ya sumbanta to ni ma tun daga nan ban bari ba da halin tsanani da halin sauki sai na taba su na sumbanta sai na sumbanta in ji abdullahi dan umar kina wani san shi ƙoƙarin bin suna ga manzo da Allah ya yi mashi duk wani abu da ya ga annabi ya yi sai ya yi shi to wannan kalmar shiddatin ita ce aikin sahabi ne aikin sahabi shi ma zai iya yin kuskure ba idan ki tsananin irin zamanin su yawan su ba irin na yau bane yau harami cika yake dam in ka ce komai abu sai ka kusa ka surmutsa ka je ka yi to gaskiya za ka kuskure kuma za a ɗauke ka alamar jahili ne kai ba mai ilimi ba ne domin malamai suna jan kunne kan karka yadda ka taka wani a wurin da kake neman lada taka shi nan cutar da shi ne in ba ya je maka ba ka kwashe zunubi to maimakon neman lada ka je ka yi zunubi ita kuma shari'a ba ta yadda don aikata wani abin da ba wajibi ka je ka aikata haramun ba wannan alamar rashin fikihu ne shi sa yadda fikihun yake inda hali da sauƙin mutane ka je ka taɓa kun babu sai ka ishara daga nesa sai wannan hadisi ya kawo cikin shi ma dai kitabul hajji shi imamul bukhari babu ramani fil hajji wal umrah babin da zai bayani ko ya bayani akan yadda ake sassarfa a hajji da kuma umara sai hadisi na 798 hadisi na abbas radiyallahu anhuma an abi sha'fa annahu qala ومن يتقي شيئا ya البيت وكان معاوية يستلم الأركان وقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذا لركنان akhrajahu al-bukhari hadisi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda daga mai ruwaya da gare shine abi shafa annahu qala lalle shi yace wa man yattaqi shay'an min al-bayti waye yake gudun wani abu daga daki ma'ana yaje ya taba shi jikinsa duka ko ina kenan wa kana mu'awaitu yasalimul arkan shi mu'awiya yakan taba dukkan rukunai din dukkan kwanonin yakan tattaba su wannan inji wato ainihin shi abi sha'asa ya ruwa ruwaya daga abdullahi dan abbas amma sai ya faɗi ai maganan malaminsa faƙala lahu ibn abbas radiyallahu an abdullahi dan abbas ya gaya masa abin da yake shine daidai ba abin da yake yi ba innahu la yustalamu hazani rukunani waɗannan kwanoni ba a tattaba su balle ka zo kana ta shafa cikin ka'aba yadda wasu ke yi je ma su rungume su sa jiki su ta kuka suna shafawa suna shafa ma jikinsu ba a wannan inji lahi dan abba innahu la yustalamu hazani rukunani ba a shafar waɗannan saurin jikin ka'aba nan sai waɗannan ne biyu da aka gaya mana wancan a taɓa wannan a sumbanta wannan ji abdullahi ɗan yana gyara ma fahimta almajirinsa kenan abu sha'asa kun gane shi dan abu sha'asa ya kafa hujja da aikin mu'awiya shi kuma abdullahi ɗan ya ce a'a kawai dai ga inda ake taɓawa kun gane da kyau wannan shine ke nuna mana kenan an so in ka je aikin hajji yayin tsawafinka nan inda za ka fara hajjar aswa inda hali ka je ka ka taɓa shi ka sumbance shi ka tsotse shi kenan amma sa goshinka kai in za ka iya in babu ka taɓa da hannu in babu ka yi ishara inda sanda da da ake ɗawafi a kan rakumi in babu yanzu da ba rakumin da ke shiga balle ka shiga ma mutane da sanda kila ma tun daga kofa masu kula ba za su baka ka shiga da sanda ba a ga magana nuni da sanda babu ikensu sai dai magana nuni da ka kawai an fahimta da kyau wannan yin haka mustahabi ne shi ko wannan rukunin yamani shi inda kana kusa da shi ne ka taba in babu kuma shi kenan babu shara kun gane da kyau sai kai hadisin can kitabul hajji babu man lam yastalim illa rukunayn al-yamaniyayn wato babin da ya bayani cewa wanda duk bai taba ko'ina ba sai wannan guda biyun nan to shi ne ya daidai babi na 41 babu istihbab taqbil al-hajar aswad fi tsawa. babin da zai mana bayani akan mustahabbancin sumbantar dutsen nan bakin dutse wanda yake ɗamfare jikin ka'aba fi yayin yin tsawafi hadisi na 799 hadisi umar ibn umar radiyallahu an annahu jaa ila al-hajar al-aswad faqabbalahu faqala inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa' ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك أخرجه البخاري حديث da aka kawo ƙarƙashin wannan mustahabbancin sumbantar dutse hajarul aswad bakin dutse wanda yake amfani cikin kaba kenan ko yayin tsawafi kaga ya yayin tsawafi ko aka ce wace tsawaful hajji tsawaful umara tsawaful Kudu. a duk da kake tsawa jini za ka sami dama to ka ka sumbance shi kowane kai ko da tsawa sun nafila kake kun gane da kyau shi yasa aka aka ilake shi fi tsawafi cikin duk tsawafi don gogansa nan hadisin umar aka kawo mana umar dan khattab Allah ya kara masa yarda yace annahu jaa ila al-hajar al-aswad ya zo wurin dutsen nan bakin dutse fa qabbalahu ya sumbance shi eh faƙala ya ce inni a'alamu annaka hajar lallai ni na san kai dutse ne la ta zurru wala fa ba ka cutarwa kuma ba ka amfanarwa walaula an ne ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam qabbiluka ba dan na ga manzo sallam ya sumbance ka ba ma qabbaltuka ba zan sumbance ka ba a ji magana ta sahabbai kenan wannan magana ta umar ya yi ta ne don ya tabbatar da sumbanta shi mustahabi ibada ce koyi ne da manzo kuma yana so ya cire ya kore sauran gugubin aƙida ta wanda suke basu daɗe da baro wato bautar gumaka ba da ƙudurin cewa ko dutse ko wani wuri yana da amfanarwa ko cutarwa kuma ya cire ma mutane cewa sumbanta shi ba da ake ba wai wata amfani yake samu a jikinsa in kuma ba a yi ba cutarwa zai ba a a ibada ce amfanin shi ne kayan abin da nan bai za a ba ka lada shi kenan ya cire ya samu mutane wannan kada mutum ya rika jin cewa shi dutsen har ma ya rika jin dutsen za a yi musamman masu cewa za a sa goshi ya rika ganin kamar dutsen ake bauta ma a'a yin abin da annabi ya yi ibada ce kai koyi da manzo lada za a baka amma ka kudirce a nan ka ci dutsen zai cutar da kai in ba kai ba ko kuma in kai zai baka wani amfani shi ne umar ɗan yake faɗi kuma wannan yayi yi amma har yau har gobe masu sharhin hadisi suka ce saboda hadisu ahadin bin islam sababbin shiga musulunci shi yasa wato umar yi wannan magana wanda a yanzu masu zuwa aikin hajji ba sababbin shiga musulunci ba ne amma har yanzu wasu yadda suke ruga da gudu su turmusa da ƙarfin tsiya su je su tsotse shi su ne hanya ƙudurinsu na iya sun yi koyi da manzo kwaton za ka ga abin ya wuce iyaka mutum ya ture rika ture mutane yana kutsawa kuma in ya je ɗin ya sa goshi ya shiru ya ta wani kan shi a kai kaji kamar yana jin ko wani abu da ya shago ne a jikin shi ya samu jikin shi kamar wanda suke zuwa cikin ka'aba ne su ta shafa ta ta shafa wannan ma zanen da ake sa wanda ake ɗage shi ma yanko shi za su ai yanka ake aka gani shi ne hajji ta zo sai a dage can sama inda ba inda zai iya tabo shi saboda an bar yanko shi yanka suke su zo tsammani suke wani magani zai in ya zo ya sa a ruwa zai ta sha ko zai mai maganin ciwon ciki bayan tunka shi ake a masana'anta daidai da masana'antu suke tsalle ne ba wani abu ne ba abin da zai maka kuma fahimta da kyau amma mutane da suke cikin ka'aban nan sai ka ga abin da aka ce su na ibada ga shi mai ka'aban allah ke nan. mahalicin ka'aba sai ga ka'abar kuma suke so su bauta ma ita kanta wanda wannan kuskure ne shi yasa umar wannan magana sosai don ya cire cewa sun da kaje kake sumbance shi sumbance ibada ce kama arfa ce filin arfa an kaje fili ne na Allah sai tal kawai aka ce a can a wuri shikenan haka mun zalifa haka wurin jifa jamra an kalo ci ake bismillah Allahu akbar ka jifa wannan kabbar garin su ne ibada ne jefa wa shi ba wani abu ne za ka rika yi shi wurin yana da shi ba kuna fahimta aikin hajji yana da abubuwa da yawa mutum bai hatara ba sai je ya dawo kuma zero a ah, to ka ka kana bauta ma dutse to to ina haji kuma haji hmm? kana ta runguma kaba kana tsammani ita kaban ai Allah yake bauta ma shi yake a kewaya kewaya wacce ibada ba wannan kudirin ba kun gane da kyau wannan hadisin ya kawo shi cikin wato kitabul hajji shi imam bukhari babu ma zukira fil fil hajar al aswad babin abin da aka ambata dangane da shi bakin dutsen nan da ke ɗamfare cikin ka'aba sai hadisi na sai babi ko sai babin mu na 42 babu jawabi tsawaf ala ba'irin wa gairiki واستلام wani hawili da للركاب babin da zai bayani a kan halaccin yin tsawafi a kan rakumi da wani raƙonin ko alfadari suna ganewa ko kuma a a ɗauke ka kan wani wani ya sa ka a kan kafaɗarsa ya kewaya da kai kamar da can hashab wani wata wani abu ne kamar makara ya tsora mutum uku hudu a kai sai ƙarshe su ɗauka su kewaya da ku shi ne makwaɗawa biyu ku biya su yanzu da ni an kwashe wannan babu su yanzu sai dai yar araba da za a ɗan tura ka a ya da kai ka biya kuɗi ba ka iya tafiya kenan ba za ka iya ba to ya halatta tun da ya halatta a yi a kan raƙumi ya halatta ma a yi a kan wannan yar eh, ya take yawa abin wuce ba ya halatta ita ma ko kai ka tura kan kada kan ka kai kai ko da ɗan inji ka san wasu inji gare ta ma ko kuma a tura ta ya halatta shine abin da ake so a ga mana amma nan inda tun zamanin manzo ne aka samu abubuwan sai aka ce halaccin dawafi akan rakumin ko waninsa wasilamul hajar da ne, da kuma taba dutse shi hajar aswad da yan sanda mihjan ita ce yan sanda amma mai kantara kamar ka ce kwagiri da hausa Shi ne mihjan sanda amma tana da ɗan tankwai haka ya halatta tana a hannunka ka taba ka tsan zungule shi da ita shi ta yi. wani hauji da ma makamancin sanda ɗin da wani abu kamar laima ce a hannunka kenan ka iya tabawa wanda ce lurro kabi ga wanda ce a kan abin hawa kenan hadisi na kamanin hadisi ibn abbas rabu anhuma qala afa an hafan na biyu sallon an ah, tsoron ya nake hadisi na 108 hadisi min abbas radiyallahu anhu ma qal qafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajjati al-wada ala bakirin yastalimu dukuna bi mihjanin akhrajahu al-bukhari hadisi abdullah ibn abbas la kana mustarda yace annabi sallallahu yayi tawasin sa na hajjin sa ta ban kwana akan rakuni yastalimu dukuna bi mihjanin in ya zo inda dutse yake hajarul aswad kan taɓa shi da wannan yan kwagiri tashi ya kan taɓo shi da kwagiri a karjar bukhari bukhari ya fitar da hadisin kitabul hajj babu silamin rukuni bil mihjani babin da ya bayani akan taɓa shi rukunin ko kace hajarul aswad da wannan kwagiri din wanda annabi yayi kenan ya zama ka iya yi ba laifi bane حديث نتري تفدتا حديث أمي سلامتا رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال أوفي من وراء النار وأنت راكبة فقلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم إلى جنب البيت يقرأ بي والدور والكتاب المصدوق أخرجه البخاري حديث أم سلمة umul mu'mini Allah ya kara mata yarda ta ce shakautu ila rasulillah na kai kuka na da kara ta wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ani ashtaki ni ina jin rashin lafiya alamar ciwo da dai wata gajiya ko damuwa shine ashtaki kenan ma'ana atawajja'u qala sai ce dufi min wara'in nasi to koma daga bayan mutane ki yi tsawafin ki wa an kira ki rukun kina kan abin hawan <clears throat> kuna ganewa mana nan ana ta kewayawa da kafa to ke kuma daga baya baya a kan rakumin ki ko taguwarki ke ki yi tsawafin kina kai tunda ba za ki iya yi ba ba ki da koshin lafiya wani abu na damun ki yi da kafa zai miki wahala daga nan aka fahimci wato kinan tsawafi za a iya shi a kan abin hawa za a iya shi a kan wannan wulciya din za a iya ɗaukar kama a kafada in wani zai iya ya tsora ka kafada shi kewaya da kai. kun gane tunda ita ga ta kai kukan wurin manzo ya ce ta koma daga baya ce akan abin hawanta sai ta ce faɗurtu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jambil bai sai dai manzo sallam shi kuma a wannan lokacin yana sallah a gefen ɗaki na ka'aba ya ƙar'u bi wa turi wa kitabin mastur yana karanta suratun wa turi wa kitabin mastur bayan fatiha kenan ya karanta wannan a cikin surorinsa ko kuma a cikin rakawoyinsa ta gina wannan karatun ko kaga abinda hadisi da yake nuna mana ya halatta a yi tsawafi a kan abin hawa irin na da raƙumi alfadari ko kuma a irin na yau shi ne mai da na gaya muku da dacin hashaba ce hasha ake yi daga baya su ma ka ga sun zama kawanci irin mutanen mu da za ka ga su suke kewa da mutanen da bai iyawa ne su biya sai zuwa tsora su suna kai zaune ya kewaya da su mutum ɗaya haka ko biyu ko mutum ɗaya a kai ana nan ana nan ana ci gaba yanzu kuma sai aka kawo caya San za ka je da biya ake yanzu in za ka iya shi kenan ka je to rijista ba ka gangaro ka yi kamaya an gani ko kuma ba za ka iya yi ba ka ka je ka biya masu da ke zo su kewaya da kai haka shi ma wajen sa'ayi dai haka ake yi a yanzu kun gane da kyau wannan hadisi shine hujja da dalili kai, wanda bukari ya sani cin kitabu sala babu Khalil, ba'id fil masjid lil illa babin shigar da rakumi cikin masallaci inda wani dalili da wata illa da ta sa haka babi na arba'in da uku babu bayanin annan sa'aya bainar safa wal marwa rukunun la yasihu alhaji illa bi babin da zai bayani akan cewa yin tafiya tsakanin safa da marwa rukuni ne daga cikin rukunan umra ko rukuni daga cikin rukunan hajji la yankihu alhajj illa bihi hajji bai inganta sai da sa'ayi sai da tafiya tsakanin safa da marwa inda za ka je ka yi dawafi ka tafi ka yi je ko ka je ka yi arafa duk ka yi komai ba ka yi sa'ayi ba hajjin ka ba bacin da rukuni ne da abin da yake rukuni in babu shi to babu abin kenan in gane da kyau ga dalili nan hadisi na biyu hadisu a'ira ummuna aisha رضي الله عنها عن أروة أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث سن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا قراء على أحد شيئا ألا يتطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكان المناة هذو القدين وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أخرجه البخاري نعم حديث عائشة الله قال مكر دا حديث قروة الماجرين تقوم بين إرقوة كنا ومن ثاني أسماؤه annahu qala yace qultu li aisha nace ma aisha Allah ya kara mata yarda zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mata ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana yawma idan hadithu sin ni a lokacin ina mai kananan shekaru wato ina yaro kenan nace mata aiki qaulallahi tabaaraka wa ta'ala ya kike gani ne me ra'ayinki me fahimtarki dangane da faɗin Allah madaukaki a matsayin kina malama uwa ga muminai mata ga manzo me kike gani ne ayan nan wai mai take nufi inna safa wal marwa min sha'irillah lallai safa da marwa suna cikin alamomin wuraren ibada na ubangiji kamar hajjan bai tare ta mara? Allah ya ce wanda ya hajji ya ziyarci ɗaki na kaba kenan a waye mara? ko ya je umara ta ma ziyarace fala junaha alaihi an ya tsawa bihima babu laifi gare shi ya yi tsawafi a gare su nan ya kewaye kaba can kuma ya sa a yi tsakanin safa da marwa ke mai kike gani ne wannan hal amma ni ba zai ji fahimta ta fala ura ala ahadin shay'an ni ba na zaton wani Allah ya tsawafa bihima cewa wai kamar dole ne sai ya yi tsawafi gare su ina ganin aya kamar tana nufin wato babu laifi kamar ganin dama ne in mutu ya ga dama ya yi in ya ga dama kuma ya bari ni haka na fahimci ayar wa kala ka'isha sai ta take kalla a'a bari wannan magana ba haka take ba laukanar kama ta kulu ai da ayar kamar da ka fahimce ta nan ne kanat fala ha. alaihi Allah ya tsawo ku bihima to da ga yadda lafazin zai kasance sai Allah ya ce fala junaha alaihi Allah ya tsawo ai ba ka ya ce ba ya ka ce fala junaha alaihi an ya tsawo babu Allah babu la'in kuna gani ba to da yadda ka fahimta ne da sai a faɗe ta haka wato babu laifi Allah ya tsawo ku bihima cewa ba sai ya yi tsawafi ga ita wato ka'aba ba ko bainar safa ka nake so ce ba ya su tsakanin safa da mara ba innama unzila hadhihi al ayati al ansar ai barkaci sababin saukar aya an saukar da ita ne ita wannan aya game da ansarawa mutanen madina kanu yuhilluna limanata sukan ɗauko niyyar ziyartar manata manata suna ne na gunki daga cikin kuma kun san su ko manata da lata da uzza to su ne suna da gunkin su manata sukan zo ziyartar shi in za su taho niyyar ziyartar shi wakanan manatun hazuwa kudaide ita kuma manata wannan gunki yana daura da kudai kudaide din suna ne na wani wuri wanda yake baina makka wal madina a nan wurin suke yo? wato ihilalin su su ta zuwa ziyarar shi wannan manata kuna gane a a wancan lokacin jahiliyar kenan aisha take ba mu labari ga yadda suke wa kanu yataharrajuna an yadufu baina safa wal marwa sai suke kyama suke ganin kamar laifi ne in sun zo su yi tsawafi tsakanin safa da marwa in dai sun yi wani ziyarta wannan gunkin to shi kenan a zo inda safa take a yi abin nan to wannan laifi ne a wancan zamanin jahiliya kuna ganewa falamma ja al-islam yayin da musulunci ya zo sa'adu rasulallah an zalim su an sai suka tambayi manzo sallallahu game da wancan kudi nasu da fusu suna kyamar zuwa wurin safa da marwa ai bauta a kanta saboda ga kudurin su tun lokacin jahiliya Shan wannan abu haka yake ko koyaya fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukaki saukar da fadin sa inna safa wal marwa min sha'irillah ai lalle safa da marwa suna daga cikin alamomin wurin ibada ta Allah faman hajjal baita wanda ya ziyarci daki ya je aikin hajji kenan a wayar kamara ko ya je umra fala junaha alayhi an yatawafa bihima babu laifi yaji ya tsawaki ya yi tsakanin safa da marwa wancan kuduri da kuke da shi babu shi yanzu suna ma ciki sha'irin la muna gane ai faɗin cewa min sha'irin la mun gane ya kore kafin ziyartar tasu fala junaha kamar ba laifi a ganin dama ne suna cikin sha'irin la Allah yake min sha'irin la suna cikin wuraren ibada na Allah a aikin haji saboda haka faɗin da aka ce falajuna a su mutanen madina ne da suke musulmi yanzu wancan ƙuduri nasu na jahiliya su cire shi yanzu sun zo daga wuraren aikin hajji shine a je a yi a yi wancan babu laifi da wancan tunani su cire shi ƙwanwan shayar ba na nufin ganin dama ne an ga dama a yi an ga dama ka ƙinsa a yi ba kawai wannan ba haka ake ke nufi ba kun ga babban malama kenan almajiri ya tambaye ta dan ta gyara mai fahimtarsa shi ya faɗi fahimtar tasa ta ce a'a ba haka ba ne ka je da aminci a harajar bukari kitabul umara babu yuf'alu fil umrati ma yuf'alu fil haka bukari ya kulla babu ya kai hadisin babin da zai bayani akan ana aikatawa umara abinda ake aikatawa a Haji. hadisin mu na gaba zai shiga sauran kenan a zai shiga hadisin muna 803 shine hadisu aisha radiyallahu anha za mu tafi da fassara su saboda tsawonsa shi ma hadisin ƙormu ne aisha Allah ƙara mata yadda an ƙorwa shi ma dai daga hadisin ƙorwa almajirinta kuma ɗan ƴar uwarta kenan ƙala ya ce sa'altu aisha ta na tambayi aisha ƙormu ne Allah ƙara mata yadda faƙulci laha na ce da ita a ra'aiki ƙaunar lahi ta'ala ya kike gani ne me kike ne zatanki da ki dangane da faɗin Allah maɗaukaki inna safa wal marwata min sha'irillah wa man hajja albayta aw mara fala junaha alai an yatawafa bihima An mun fassara ta ko sai ta ce fa wallahi ma ala fa wallahi shine maganar sa ko fa wallahi ma ala ahadin junahun Allah ya tsufa bisafa wal marwata sai ce mace ni dai wallahi ba na ganin laifi a kan wani idan bai yi tawafi tsakaninsu ba ma'ana bai ta'ayi ba shi ya faɗa mata ra'ayin ni wallahi abin da nake gani ayanin take nunawa babu laifi idan wani ya je umra ko ya haji bai yi sa'ayi ba kun gane maganar a kulakin ala sai ta ce bi isa makul ta yabi na kwakci kash sir da abin da ka faɗi ya kai ɗan ƴar uwata a zai ta ce kalla a wacce ruwa rigo ba haka ba ne kallon kinan nan kuma ta ce a bi isa makul ta yabi na kwakci sir da abin da ka faɗi ya ɗan ƴar uwata maganar nan ta ka ai ba haka tace ba na hadihil aya laukanar kama awwalta ha alai lalle wannan aya da ta kasance kamar yadda kai ka fassara kai kana kanat la junaha alaihi Allah ya tsawafa bihima to daga yadda za ta kasance sai ta kasance wato babu laifi a kan shi Allah ya tsawafa bihima babu laifi idan bai yi tsawafi gare su ba ma'ana ba su a yi an ƙara lakin ko amma ba haka aya take ba an yi tsawa ba kawai ba la'in kaga la an kore nan ba shi da laifin an kore mu amma ba a faɗa haka ba saboda haka ta ce walakin naha unzilat fil ansar ai wannan aya an saukar da ita ne sababin ansarawa mutanen madina kanu qabla an yaslimu yuhilluna limanata daqiyatan lati kanu ya'budunaha indal mushallali ta ce ai sun kasance kabla kabla can ƙablar islam e eh, ƙabla an yuslim gabaninsu musulunta mutanen madina suna yi niyyar ziyartar manata wannan ɗagiya wata ɗagutu da suke bauta ma allaci kanu ya budunaha wanda suke bauta kasance suna bauta mata inda mushallali a wani wuri da yake ce mai mushallali saniyatu mushrifatun ala kudai wato irin hanyar ce tsakanin duwatsu wacce ake bi zuwa qudai qudai ko mun ji wani wuri ne tsakanin makka da madina wata suke biyowa sai su zo yoniya su a can kudai din sai su zo wurin wannan manatan su mata abin da za su na bauta to haka suke can kafin zuwa musulunci kenan kafin su musulunta kana man ahalla ya ta taharraju an ya tsufa bi safa wal marwa sai ya kasance duk wanda ya taho da niyyar ziyartar wannan gunki ita ce manata to fa yakan ji ya yi laifi in ya zo ya yi tawafi bai na safa wal marwa sai ji ya yi laifi so da haka ba zai mai baki nan ba zai zo ba tunda yana ga laifi ne ya shi abin da ya zo ziyartar manata da kuma a kudurin su don da ya zo ziyarci mana ta yi mata abin da zai na bauta to laifi ne kuma ya zo wurin safa da marwa ya yi wannan abin nan din to sai ya zama wannan haka suke kyamar su yi tun lokacin jahiliya haka abin yake falamma aslam yayin da suka musulunta sa'adu Rasulallah, sai suka tambayi manzo sallallahu an zalika game da haka kalu suka ce ya rasulullah ya manzon Allah inna kunna na taharraju an na tufa bai na safa wal marwa mun fa mun kasance muna jin laifi muka yi muna jin abin da nauyi mu je mu yi sa'ayi bai na safa marwa fa anzalallahu ta'ala kenan me ake nufi sun zo sun tawafi a ka'aba to sai su rika jin kamar dama suke kuma su je su sa'ayi can saboda sauran gogodin kudurin su na can na jahiliya kuna ganewa suka gaya mu annabi wannan sai Allah ya saukar musu da amsa ta inna safa wal marwa min sha'irillah ai safa da marwa suna cikin alamomi na ibadar ubangiji saboda haka yanzu ibada kuka zo kun yi tsawafi a ka'aba sai kun je kun sa ai tsakanin safa da marwa sannan ya hajjin ku ya cika ko umar ku ta cika qalat aisha radiyallahu anha urmumini sai ta gaya shi urwa mai eh, wato dan eh, haka sunan shi ko ta gaya masa wa kaji sanna rasulullah sallallahu tawafa bainahuma ai hakika manzo sallallahu ya ta dawafi tsakanin su kalmar sanna anan malamai suka fassara shi da cewa kurida ba wai sanna ka fanci cewa sunna bane kai ai bainas safa wal marwa ma'anar shi kurida kenan kuna ganewa ya farlanta ma manzo sallam ya farlanta ma mutane su yi sa'ayi bainar safa wal marwa falaisa li ahadin an yatruka tawaf bainahuma bai dace ba bai halatta ba bai bai wato ga wani daya ya zama ya bar yin tawafi bainar safa wal marwa inda ka je haji ko umra to wajibi ne ka je kai qala az-zuhri rawi al-hadith zuhuri shi ya ruwayar wannan hadisi ya ce sun ma'akabarta babakarin bin abdurrahman yana ba abubakar ɗan abdurrahman labari faƙalar sai ce ina haza la ilmun makuntu sami ituhu kai wannan ilimi ne abin nan da ka gaya ban kasance da na taɓa jin shi ba kaji magabata ya ji jaƙi an kare shi da wani abu na ilimi wanda wato urwa ya zama ya samo shi daga umuna aisha ya ce wala sami sami'tu rijalan min ahlil ilm yaskuruna amma ni ma ga wani abin wani ilimin ni na ji mazaje daga cikin ma'abuta ilimi yaskuruna suna ambatawa annan nasa man kana mutane wato sun kasance daga cikin wanda suka gabata kenan amma sai yasa cikin karan ɗori ko illa man zakarar aisha banda wanda aisha ta faɗi waɗanne ne aisha ta faɗi an tsara wa baraka lafiya shi yanzu zuhuri ne zai ƙara abin da ya ji shi ma kun gane ya ji yanzu abin da ya ji daga wancan hadisi na ƙurwa ya ce wannan shi ne ilimi amma ga fa abin da na ji daga wasu mazaje ma'abuta ilimi banda waccan magana da aisha ta faɗi banda su mutanen madina kenan ne ya kai wato min man kana yuhillu bi manata kanu yadukuna kulluhum bi safa wal marwa cewa wato sun kasance wanda suke yin ihlali zuwa manata manatiqin nan kanu yadukuna kulluhum bi safa wal marwa dukkan su sun kasance suna yin tawafi bainas safa wal marwa kenan ma zakara Allah ta'ala tawafa bil baiti yayin Allah yake to yanzu ayi tawafi ga ɗakin Allah walam yazkuri safa wal marwa fil qur'ani amma a cikin ƙur'ani ba a faɗi inda aka ce ai sa'ayi ko tawafi tsakanin safa da marwa ba Ƙalu sai suka ce ya rasulullah Kuna na duhu bi safa wal marwa mu fa mun kasance muna yin tawafi tsakanin safa da marwa wa inna allaha anzala tawafa bil bayt Allah ya saukar da aya da take cewa ayi tawafi wata aya ce take cewa ayi tawafi arama ha wal awwal wal yatawafu bil bayt al akik? masu ziyara su ya ɗakin nan tsohon ɗaki mai alfarma shine Ka'aba to suka ce mun ji aya tana magana a yi ɗawafi amma mu ba mu ji aya da take ambata a yi ɗawafi bai na safa wal mura ba falam safa Allah bai faɗi safa ba a cikin alƙur'ani wahala hala alaina min harajin an na tsawafa bi safa marwa ta yanzu muna da laifi in muka je muka yi sa'ayin nan tsakanin safa da marwa fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar inna safa wal marwa min sha'irillah ai safa da marwa suna cikin wuraren alamomin ibada na ubangiji subhanahu wataala qala abubakar sai abubakar yace bin abdurrahman kenan ko fa asma'u hadhihi al-aya nazala fil fariqayn tilayhima sai to ni yanzu naji wannan aya ta sauka akan fariqayn dukkan su wane ne fariqayn dukkan illazina kanu yataharrajuna an yatufu bil jahiliyyati bis safa marwa ta dauka akan waɗannan da lokacin jahiliya can in sun zo wurin manaki sun bautar su suna kyamar su zo su wato tsawafi tsakanin safa da marwa ta sauka akan su ba ɗaya ba kenan wallazina yatufuna sannan kuma ta sauka akan wanda su kuma suna tsawafin suna yin akan tsawafi bayan musulunci kina kuna ganewa suna zuwa kaba su yi dawafi suna zuwa safa su yi amma kuma sun zuwa ai dawafi aya ta sauka amma ba aya da kuma ta sauka kan safa da marwa sai suka tambaye manzo ya haka can muna dawafi da aya nan ba aya ya aya muna da laifi kuna gane maganar sun mata harraju an ya tsufu bihima fil islami min ajli anna Allah ta'ala amara bi tawafi bil bayt sai suke jin su ma kyama da gudun su je su yi tawafi lokacin da suke musulmi wato ainihin kamar yadda suke Allah ya umarce su yi tawafi a ɗaki mai alfarma shine a ka'aba wannan lokacin musulunci kenan sun zo an ce su yi safa a su yi tawafi su yi sa'ai tawafi akwai aya amma sa'ayi da suke yi ba aya to kuma suna zuwa su ko dai akwai damuwa shine suka tambayi manzo su aka saukar da waccan aya yanzu me sababin saukar aya kenan ya zama mi ha abubuwa biyu barakallahu fika abinda abubakar ke faɗi kenan shi yanzu ya fahimci ayanan ta sauka a bisa dalilai biyu kuna ganewa walam ko wato ainihin walam ko safa hatta zakara zalika ba da ma zakara tsawafa bil wato a cikin ƙur'ani da ba faɗi safa ba har sai da wannan bayanin ya zo sannan sai aka faɗe ta ita ma kamar da aka faɗi a ɗawafi a ɗaki aya ta zo sai aya Allah ya sauka da ita inna safa wal marwa ta min sha'irina kamar hajjal bai ta awi ta mara fala junaha alaihi an ya bihi ma. daga nan sai ya zama an fahimci sababin saukar aya biyu ana samun wannan ko zama aya ɗaya ce amma sababin saukar ta bi koma uku duk ana iya samu kuma ana iya samun sababin sauka ɗaya to ko dai wane ne bari mu ji hadisin ƙarshe ko shi wannan hadisin a ƙarshen bukari kitabul hajj babu wujubi safa wal marwa wa ju'ila min sha'airin lahi wato an sanya wajabcin yin tsawafi ko sa'ayi tsakanin safa da marwa an sanya shi na cikin alamomin bauta ma Allah a aikin hajji saboda haka wajibi ne ba musu haji ba kamar yadda kurwa ya fahimta sannan kuma ga sababin saukar da ayar sababi biyu da wanda suke kyamacin jahiliya ne su ne mutanen madina da suka musulunta ake ce masu a'a da kuma wanda musulmi ne suna tsawafi suna sa'ayi amma can suna gada aya nan ba aya daga ko da laifi da suka tambaya sai aka sauka da aya akan sa'ayi kun gane da kyau hadisun mu na ƙarshe na 800 ɗin sauraro a to a cin da su to kuka ce minti goma zai isa. to ya za a da wani rikki nan to sai ku gyara hadisun ana tsibini malikin radiyallahu an ana asimin ƙala ƙuntule ana tsibini malikin radiyallahu an a kuntum ta ƙarahunan sa'ayyabai na safawar marwa ala na'am لأنها كان من شائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أخرجه البخاري حديث أنس أمالي الله يقال مسيدا دقى آسم yace qultu li anas ibn malik nace ma anas dan malik ji asin kenan a kuntum takrahuna sa'a bayna safa wal marwa ku ai anas ba ba mutumin madina bane anas mutumin madina ne zai da annabi ya zo madina babu ta kawo shi wurinsa ko ya masa hidima ya ce to kun kasance kuna kyamar yin sa'ayi tsakanin safa da marwa ko mutanen madina kenan na ya ce eh haka ne haka kana min sha'ir jahiliya ai ita safa da marwa da yin idinnan tsawa wurin yana cikin alamomin bauta na jahiliya hatta anzalallah har sai da Allah ya sauka da faɗinsa inna safa wal marwa min sha'irillah safa da marwa suna wurin alamomin bautar Allah ne kamar hajjal baita a wai tamara wanda ji ya ziyarci ɗakin Allah ko ya je umra wala junaha alaihi an ya tsawafa babu laifi ya je ya kewaya tsakanin su ya sa'ayi kenan ma'ana babu laifi wancan abin ake korewa ba ana nufin ganin dama bane kamar yadda muka je amsa daga ummuna Aisha Allah ya kara mata yarda wannan hadisin Bukhari ya fi cikin kitabul Hajj babu ma ja'a sai sa'i na Safa wal Marwa abinda muka karanta daidai Allah mana tare a aladan abinda ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya ba mu ikon fahimta abinda muke karanta da aiki da shi Thank you.